soyayya ita ta haɗa mu ko mutuwa ba za ta raba mu inda ta zo tare za ta kai mu alhamdulillah shahararriya kuma fitattar waƙar auta mg boy kenan kuka saurara fitaccen mawaƙi nan da yake ƙoƙarin fitar da dukkanin masoyansa kunya a dukkanin kowace shekara kamar yadda muka saba kuma muka sanar da ku a kodayaushe muke kuma ƙara sanar da ku fitattu waƙoƙin jarumai daban-daban a yau ga mu ɗauke da shahararre kuma fitaccen mawaƙin naku wato auta mg boy wanda yake ƙoƙarin gwangwaje ku da shahararru kuma fitattun waƙoƙinsa kamar yadda kuke saurara a farkon bidiyon mu yau ma ɗauke muke da bayanai akan fitar albam ɗinsa wanda muka saba sanar da kai a yaushe domin kuwa fitar wannan albam albam ne wanda zai matuƙar ƙayatarwa domin kuwa wannan karan auta mg boy ya matukar kokari wajen tsara dukkanin album ɗin da yake yunkurin fitarwa na 2024 wato sabuwar shekara auta mg boy dai a tunaninmu yana ɗaya daga cikin jaruman mawakan da za su fitar da album ɗinsu a farkon shekara wanda album ɗin zai matukar kayatarwa kamar yadda muka faɗa maka a farko duba da yanayin auta mg boy ya saki kaɗan daga cikin wata waka tasa ta cikin wannan album wanda wannan album ne wanda zai fitar da shi wato zallar masoya ku tsaya ku saurari kaɗan daga cikin wannan baiti na wannan waka amma kafin nan sai ka biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo domin jin kaɗan daga cikin wannan waka da muka yi maka alƙawarin sakar maka ita wacce ka saurare ta a farko jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da ƙara kasancewa da ku sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato a gidan nura tv masu sauraron mu idan wani ne ziyartar ku cikin wannan tasha tamu mai albarka na farko sai ku daure ku danna mana alamar nan ta subscribing ku sharin ku liking domin samun fitattu kuma sababbin waƙoƙi da kuma sababbin bidiyon mu da kuma sanarwa ta mawaƙa daban-daban domin kuwa kwarai da gaske fitacce kuma jarumin nan naku mawaki mai kokarin faranta zuciyar masoyinsa a koda yaushe wato auta mg boy wannan karan ma yana kokari ne a 2024 zai daya zama ɗaya daga cikin mawakan da za su saki album sa da wuri wanda mai sauraro idan kana bibiya wannan tasha ta mai albarka za ka tabbatar da hakan da zarar ya saki wannan waka tasa inda za mu yi kokari a wannan lokacin ma mu kuma sanar da kai kamar yadda muka sanar da kai a yanzu domin kuma fitaccen jarumin naku wato auta mg boy ya sauya salo domin kuma a shekarar 2024 da alamu zai matukar trending da waƙoƙinsa waɗanda suke waƙoƙin zallar soyayya duba dainin ba a iyanan kawai ya tsaya ba auta mg boy mawaki ne wanda yake ƙoƙari wajen faranta zuciyar masoyansa da kowace kalar waƙa inda har hakan ya tabbatar da cewa zai faranta zuciyar masoyansa domin kuwa fitaccen jarumin naku wato auta mg boy zai ƙoƙari wajen fitar da hakan mai sauraro karka sha'afa karka manta tasha a gidan nuna tv kenan ka daure ka danna mana subscribing ko sharing ko liking domin samun fitattu kuma sababbin bidiyoyinmu domin kuwa shahararren jaruman naku wato jaruman da suke yunkurin fitar da album din su kenan a 2024 wato irin su umar m sharif auta mg boy auta waziri kawu dan sarki da mara go dukkanin mawaka irin su sadiq salih salim smart da ma ragowar dukkanin mawakan da suke kokari wajen faranta zuciyar masoyansu a shekara mai zuwa mun gode da ziyartar tashar mu da kai mai albarka wato a gidan nura tv ka ci gaba da bibiyan mu a koda yaushe domin samun fitattu kuma sababbin waƙoƙi na mawaƙa daban-daban